kafin annabi ma ya shiga masallacin lokacin da ya daga kafarsa ta dama zai saka a masallacin yana cewa Allahumma gfirli zunubi waftah li abwaab rahmatika Allahu akbar shigansa masallaci tukuna ma da farko neman gafaran Allah yake sannan in zai fita lokacin da ke sa kafarsa ya fita masallacin nan ma yana fita ne da neman gafaran Allah Allahumma ghafir li dhanbi waftah li abwaaba fadlika in zai shiga Allahumma ghafir li dhunubi ko zambi duk wanda ka dauka riwaya ka inganta ya Allah ka gafarta min zunubaina waftah li abwaab rahmatika Allah ka bude min kofofin rahamarka in zai fita Allahumma ghafir li zambi ya Allah ka gafarta min zunubina waftah li abwaab fadlika ka bude min kofofin falalarka ya shiga masallacin ko da lokacin da manzon Allah ya yi kabbara kafin ya fara sallar sai ya nemi gafaran Allah shi ake ce ma du'a'ul istifta. addu'a na bude sallah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi zambi faghfir zunubi jami'an innahu la yaghfiru zunuba illa anta واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك sannan manzon Allah ya fara karanta Fatiha ka duba sahihu Muslim zaka ga wannan hadisi ya shiga masallaci da istighfari da ya yi kabbara kafin ya fara karatun sallah sai da ya nemi gafaran Allah du'a'ul istifta yana nan iri-iri daban-daban kuma waɗanda suka inganta daga manzon Allah akwai wata riwaya annabi ke cewa Allahumma laka aslamtu wa ta tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu anta rabbi wa ilaika al-masir sai ya ce faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al wa anta ilahi wa la hawla wa la quwwata illa bika wannan riwaya tana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kowace ka ɗauka za ka ga cikinta akwai Allahumma gufirli ya Allah ka yi min gafara manzon Allah yana neman gafaran Allah lokacin da ya fara sallah da ya karanta fatiha an kawo sura da aka yi ruku'u fa annabi ya bar neman gafaran Allah sai ya ce subhanaka wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka wa bihamdika allahumma ghfirli Sarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya tana gare ka Allah ka yi min gafara kaga ruku'in manzon Allah ma istighfari ne hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim ya dago daga sujuda eh, ruku'i ya tafi sujuda fa sai ya ce rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni bayan ya dago daga sujuda kenan yana yin wancan addu'a yadda yake yin ta a ruku'i haka nan yake yin ta a sujuda wata riwaya ta al-Imam Tirmidhi da riwaya ta al-Imam Ahmad bin Hanbal a cikin al-Musnad da riwayar ibn Majah bi sanadin hasanin manzon Allah ke cewa rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli a tsakanin su guda biyu kaga dai ruku'in manzon Allah istighfari sujudar manzon Allah istighfari zama tsakanin sujuda guda biyu istighfari annabi ya ce masa yiduna abubakar Allah shi kara masa yarda amin sayyiduna abubakar yake roƙonsa ka koya min wata addu'a da zan yi a sallah sai manzon Allah ya ce to kafin ka yi sallama ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim da dai akwai addu'an da tafi wannan da ita ce manzon Allah ya koya masa sayyiduna Abubakar domin a duniya babu mutumin da annabi ke son sa irin sayyiduna Abubakar sa Aisha sannan shi yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah ka koya min addu'a sai manzon Allah ya koya mashi istighfari kaga in yanzu ne ka je gun malami gafarta malam ina barin addu'a sai ce je kai istighfari sai ka tafi baka da nutsuwa ka fi a rubuta maka addu'a warka guda Allah ka bani kuɗi Allah ka bani gida Allah ka bani ko alhali istighfari yana kawo maka duk idan Allah ya gafarta maka babu abin da ba zai baka ba da wanda ka nema da wanda ma baka neme shi ba idan kuwa babu gafaran Allah a kanka duk abin da ka roƙa Allah zai amsa saboda kana nesa da shi اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune a masallaci sai ga wani mutum ya yi addu'a kafin ya yi sallama mutumin yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah Alwahidul Ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an zunubi, li dhunubi innaka antal ghafurur rahim mutumin yana zaune kusa da manzon Allah yayin wannan addu'a sai annabi yake gaya masa habbai kad gufira lahu an gafarta ma wannan mutumin ashe ita sallah gaba ɗayan ta istighfari ne ka duba sunan abi dawud da littafin al-imam al-hakim babu shakka hadisin nan ya inganta annabi in ya taho sallah kafin yayi sallama yana addu'a Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar da wanda na jinkirta wa ma asrartu wa ma a'lantu da wanda na yi shi a ɓoye da wanda na bayyana wa ma asraftu da wanda na wuce iyaka a kansa wa ma anta a'lamu bihi minni da kuma laifin da kai kafi ni sanin sa anta al wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta kaga ya koya masa sayyidina abubakar istighfari kafin yayi sallama shi kansa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin wannan istighfari kafin ya fita sallah اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فدوب صحيح مسلم kaga sallar farkon ta istighfari karshen ta istighfari to da zaran manzon Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Aisha ta ce babu kalmar da ke fita daga bakin manzon Allah banda astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah salasa marratin ashe dai har yanzu ba a bar aikin ba istighfari ne cikin sallah ana kuma gama sallan aka dora da istighfari ga hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Abu Malik al-Ashja'i an abihi qala kana ar-rajulu idza aslama allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam as-salata thumma amarahu an yad'u bi ha'ula'i al-kalimat sahabin nan yake bada labari yace a zamanin manzon Allah idan mutum ya zo gaban sa yace zan musulunta yana musulunta annabi zai koya masa yadda ake sallah manzon Allah bai barinsa ya tashi daga wurin sai ya koya masa wannan addu'a rike wannan addu'a Allahumma gafirli warhamni wahdini wa afini warzuqni ka koya ka iya sai ce to tashi kafin mutumin ya tashi sai ya koya masa istighfari ya Allah ka gafarta min ya Allah ka yi min jin kai ya Allah ka bani shari'a ya Allah ka bani lafiya ya Allah ka bani arziki amma da farko Allahumma gafirli abinda manzon Allah ya fara gabatarwa shine neman gafaran Allah Matsala ta shida da ya kamata kar mu manta ita ce wadda Abdullahi dan Umar yake ba da labarin ta hadisin al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi bi sanadin sahih qala kunna na'uddu li Rasulillah fi al majlis al-wahid mi'ata marra yaqul rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at tawwab ar rahim rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at tawwab ar rahim rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at tawwab ar rahim Abdullahi dan Umar yace idan an zauna majalisin manzon Allah ba hira ake ba Abdullahi dan Umar ya ce wallahi yadda bakin manzon Allah yake motsi muna kuma jin irin abin da ke fita daga bakinsa idan aka zauna majalisinsa mukan kirga aƙalla sau ɗari yana neman gafaran Allah yana cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim darasin shine bai kamata musulmi ya zauna wani majalisi ya tashi ba tare da yayi zikirin Allah ba musamman neman gafaran Allah annabi idan aka zauna da shi kafin a tashi yakan nemi gafaran Allah sau ɗari in ji Abdullahi dan Umar shi yasa a hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito bi isnadin jayyidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة يوم القيامة inda duk aka samu jama'a sun zauna har suka tashi ba a samu sun yi zikirin Allah ba waɗannan mutane suna tashi ne kamar waɗanda suka tashi daga gefen mushen jaki Allah shi mana kariya amin sannan kuma za su yi nadama a ranar tashin kiyama wata riwayar ma manzon Allah ya ce ko da kuwa sun shiga aljanna ko da ka shiga aljanna sai ka yi nadamar an taɓa samun lokacin da ka zauna a wani wuri har ka tashi baka yi zikirin Allah ba ga manzon Allah akan kirga istighfarinsa sau ɗari istighfari yana fita daga bakinsa na bakwai duk inda aka samu ka zauna kafin ka tashi a samu ka yi istighfari wannan ma yana cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Huraira yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man jalasa min majlisin fa kathura fihi lagatu ay kadhibuhu fa qala qabla an yaquma min majlisi majlisihi dhalika subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inda duk mutum ya zauna aka yi maganganu babu mamaki wurin nan an yi ƙarya an yi gulma an yi da wani to lokacin da ya zo tashi sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk manzon Allah yace illa gufira lahu ma kana min majlisihi zalika za a gafarta masa duk abin da ya auku a wannan majalisin wannan gurin da ya zauna irin wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi daga Abu Barzat al kamar yadda Abu Huraira ya rawaito shi daga manzon Allah yana cewa kana Rasulullah ya bi akhirihi ay fi akhir lokacin da manzon Allah ya kusa barin duniya akwai wani zikiri da ya riko da shi idan arada an yakuma min al-majlis lokacin da duk ya tashi an gama zama za a tashi sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka fa qala rajulun wani mutum sai masa tambaya ya rasulullah innaka lataqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma ba. yanzu kana faɗan wata kalmar da da can baka faɗanta idan ka zo tashi daga wurin zama majalisi muna ji kana cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kala sai annabi yace zalika kafaratun lima yakunu fil majlisi wannan kafara ce na duk abin da ya auku a wannan majalisi na kuskure na karya, na gulma da sauransu Allah madaukaki sai ya gafartawa mutum a dalilin sa akalla waɗannan abubuwa guda bakwai bai kamata mu yi sakaci da su ba Allah madaukaki ya sa mun gane mun iso rabin karatun kuma dare yayi babu mamaki gaba Insha'allahu za a samu cikonsa. akwai abubuwa guda ashirin da biyar waɗanda in ka yi su kowannen su yana madadin istighfari wannan kuma insha Allah sai gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallam ya bada umarni a sa. wannan mutumin mafarkin da ya yi mala'ika ya gani domin Allah tabaraka ya yakan aiko ma annabi Muhammad saƙo ta hanyar mafarki da wani sahabi zai gani wannan hadisai suna nan da yawa misalan suna nan jingin cikin littattafan sunna don haka wancan mutumin ya yi mafarki mala'ika ke ba shi labari ku je ku yi kaza amma kun ga bai tabbatar da mafarkin ba sai da ya zo ya gaya wa annabi sai manzo Allah ya ce ku je ku yi haka nan wannan ya yi kama da lokacin da aka zo batun kiran sallah sahabi ne ya yi mafarki mala'ika ya koya masa lafuzan kiran sallah ya tafi wajen manzon Allah annabi ya ce ka je ka karantar da Bilal haka ne saboda haka da mutum zai yi kamar yadda wannan hadisin ya nuna da ya dace da sunnar manzon Allah ka yi tasbihi ashirin da biyar tahmidi ashirin da biyar takbiri ashirin da biyar hailala ma ashirin da biyar ka dace da sunna ta akwai wata riwaya kuma ta hudu wannan riwaya tana sahih muslim hadisi da biyar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi ake gwada cewa ya karantar da sahabbai su yi sau goma sha ɗaya don haka nan kaga mun samu ana yi talatin da uku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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله mun karanta fa'idoji talatin da bakwai waɗanda ake samu a cikin hadisin sayiduna umar hadisi na biyu wanda yake cikin al'arba'unan nawawiyya fa'ida ta talatin da takwas malamai suna cewa وفي هذا الحديث لم يسأل السائل عن اسمه أو ما يعرف به a lokacin da mala'ika Jibril ya iso majalisin annabi Muhammad annabi bai tambayi sunansa ba don haka malamai suke ɗauka wannan darasi ne دليل على أن سؤال القادم أو السائل عن اسمه mutumin da ya bakunce ka ba sharadi ba ne ka tambayi sunansa haka kuma wanda zai maka wata tambaya ta addini tambayan sunansa kafin ka ba shi amsa na'am babu laifi sai dai kuma laisa ala sabilil wujo. ba wajibi ne, ba sharadi ne. domin mala'ika jibrilu ya zo majalisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi masa tambayoyi annabi ya ba shi amsa, ya tashi kuma ya tafiyarsa manzon Allah bai tambayi sunan shi ba, shi ma kuma bai faɗa wa annabi sallallahu Alaihi wasallam sunansa ba. To, amma kuma wannan bai nuna cewa ba daidai ba ne a tambayi sunan. idan ka bi tarihin musulunci za ka samu wasu lokuta annabi yakan tambayi sunan wanda ya bakunce shi don haka a lokacin da kai bako babu laifi don ka tambayi mai sunansa misali shine hadisin abdullahi bin abbas labarin wafdu abdulkaisi yana sahihul bukhari kitabul iman hadisi na hamsin da uku yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ya aika bahrain an yi ƙaddima alaihi ishiruna rajulan yana buƙatar mutane guda ishirin su zo mar daga mutanen da ke zama ƙasar bahrain waɗannan mutane sun amsa kiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam duk da shi a wannan lokaci ba musulmai ba ne, amma sun aiko wa annabi sallallahu Alaihi wasallam lallai suna buƙatar musulunci. To sun iso amal fatu sanata samanin lil shekarar da makka ah, ta zama garin musulmai. a wannan shekara waɗannan mutane suka iso garin madina wanda ya shugabanci tawagansu shine abdullahi bin auful ashajji shine ake kiransu wafdu abdulkaisi abin mamaki ranar da safe kafin su iso nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-ufuqi sabihata lailati qadimu a ranar da suka iso da safe annabi ya ɗaga idanunsa ana zaune da sahabbai ya kalli sama sai yake ce musu layatiyanna rukabun minal mushrikina lam yukrahu alal islam ga wata tawaga nan ta kusa isowa garin nan annabi yana gaya musu sahabbai. waɗannan mutane da za su iso babu wanda ya tilasta su su musulunta ba musulmai ba ne وقد أنبوا الركاب وأفنوا الزاد سوري guzuri mai yawa abincinsu ya ƙare saboda nisan ƙasansu annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya shugabance su sunan shi abdulkaisi za su iso kuma ga alamarsu don haka sahabbai suna da labarin cewa waɗannan mutane suna zuwa a lokacin da annabi ya ba su labari sai yake musu addu'a Allahumma gafir li abdu qaisi ya Allah ka gafarta ma wannan tawaga da za ta bakunce ni a tauni la tsalu ni malan sun taho ba don su roƙe ni wata dukiya ba babu abin da ya kawo su illa kawai don su karɓi wannan addini hum khairu ahlil mashriq manzon Allah ya ce duk mutanen gabacin duniya babu mutanen da suka kai waɗannan alkhairi to sun taho suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci fa sallamu alaihi suka yi masa sallama lokacin da suka yi wa annabi sallama sai annabi ya ce manil qaumi suwaye kenan au manil wafdu wannan tawagar daga ina take wannan shi yasa malaman sunna suke cewa babu laifi don ka tambayi bako sunan shi daga ina ya zo shine sai aka cewa annabi ya rasulallah ha'ula wafdu abdul ai wannan ita ce tawagar da ka bamu labarin za ta zo mutanen ƙasar al-bahrain to lokacin da suka iso shi Abdul Qais din tarayyafa fi lubusi malabisihi wa nafdi gubarihi ya tafi wani guri don ya canza kayan jikinsa saboda ƙuran da yake jikinsa bai son ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam da datti don haka ya tafi sai da ya wanka ya kimsa ya canza kayansa sannan ya iso don haka ya zo daga baya kuma shine shugaban tawaga kafin ya iso ya zo ya taras da su suna ta sumbantar annabi Muhammad yusallimuna ala nabi wa yuqabbilunahu suna ta sumbantan jikin manzon Allah saboda tsananin kauna da suka yi wa annabi Muhammad wa a lokacin annabi ya musu tambaya ya ce ayyukum abdullahi al-ashajju daga cikin ku waye ake kiransa abdullahi al-ashajju don an bani labari kuna zuwa shugabanku kuma ga sunan shi kala sai ya ce ana ya rasulallah yace gani nan wa kana rajulan damiman mutum ne mummuna amma cikin ikon Allah Allah madaukaki ya ɗaukaka shi sama da sauran jama'a domin abin da Allah ke dubawa shine zuciyar bawa fa ilaihin rasul annabi ya dube shi da kyau fa rasulullah sai manzon Allah ya ce masa fi ka khaslatani yuhibbuhum Allah abdullahi al-ashajju kana da wasu halayya guda biyu waɗanda Allah yana so faqala abdullah sai ya ce masa wa mahuma waɗanne halaye kenan qala sai annabi ya ce al-hilmu wal anatu kana da haƙuri sannan kuma wato baka garaje waɗannan halayya guda biyu Allah maɗaukaki yana son su haƙuri da rashin garaje saboda lokacin da aka iso Madina duk da yake yana da tsananin ya ga annabi Muhammad yana da tsananin sha'awar haka amma ganin ya zo cikin ƙura da datti sai da ya tafi ya canza kayansa ya kimtsa sannan ya iso majalisin annabi Muhammad kaga Allah madaukaki yana son mutum mai haƙuri sannan mutumin da ba shi da garaje sai ya tambaye shi ya ce ya rasulallah a shay'un hadasa am jubiltu alaihi shin waɗannan halayya guda biyu ni na samar ma kaina su ko kuwa Allah ya halicce ni ne a kansu qala sai annabi ya ce masa bal jubilta alaihi haka Allah ya halicce ka kai mutum ne mai haƙuri kuma mutum ne wanda yi garaje fa qala sai ya ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala khalqaini yuhibbuhum Allah na gode ma Allah da ya halicce ni akan halayya guda biyu waɗanda shi Allah yana so, ya ma Allah godiya, annabi yasa aka ba su masauki wa kanat diyafatu rasulillah tujra ala wafdi abdul qais asharata ayamin tsawon kwanaki goma da suka yi a garin madina ana ba su abin da za su ci a ba su abin da za su sha abdullahi al-ashajj din nan yana zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa ya yana gabatar da tambayoyinsa anil fiqh wal qur'an game da hukunce-hukuncen addini tsawon kwanakin da suka zauna a garin Madina. Sannan Ubayyu bin Ka'ab ya ƙara'u alaihi shi yake koya masa karatun Alƙur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai bi jawa'iz su ba ma wannan tawagan kyaututtuka don haka aka tara dukiya aka ba ma waɗannan mutane. Wa faddala alaihim Abdullahi al-Ashad annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shugaban nasu da kyauta ya bashi ƙuƙiya goma sha biyu da rabi wato dirhami ɗari biyar malaman tarihi suka ce wa kana zalika aksar ma kana rasulullahi ya jizu bihi wafta. babu wasu mutane da suka bakunci annabi ya musu kyautan da ya fi wannan babu su kafin su rabu sai suka ce ya rasulallah inna bainana wa bainaka hadha alhayyu min kufari mudar tsakaninmu da kai ƙasarmu tana da nisa a tsakanin ƙasarmu da taka akwai wata ƙabila da ake kiranta mubar wasu larabawa ne kuma kafirai ne wa inna la nasiru ilayka illa fi shahri haramin babu yadda za a yi mu samu damar isowa gare ka sai dai a cikin wata mai alfarma ko dai zulqida ko zulhijja ko almuharram ko watan rajab waɗannan su ne watanni hudu masu alfarma larabawa suna daraja su ba sa yaƙi a cikinsu amma matuƙar ba waɗannan watannin ba ne muka ce za mu wuce wannan ƙabilar ba za ta bar mu ba don haka famurna bi amrin fadlin na bihi wa na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi aljanna muna so ka gaya mana wata magana takaitacciya gajeruwar magana da za mu riƙe ta komai daɗewa wannan kalma ta ishe mu za ta iya kai mu gidan aljanna wannan kalma ita ce za mu isa mu karantar da mutane da ke baya gaya mana wata kalma da za mu riƙe wanda ko dai an samu tsawon lokaci ba mu zo ka ba wannan kalma ta ishe mu rayuwa tana iya kai mu gidan aljanna faƙala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musu amurukum bi arba'in ina umurtan ku da yin abubuwa guda hudu ku rike su in kun rike waɗannan abubuwa guda hudu za su kai ku gidan aljanna na farko bil imani billah wahdahu ku yi imani da Allah shi kaɗansa atadruna mal imanu billah kun ma san abin da ake cewa imani da Allah ɗin suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai annabi ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ku cewa babu abin bauta sai Allah kuma ku shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne wa iqamis salati na biyu da sallah wa ita'iz zakati na uku ba da zakka wa saumi Ramadan sannan azumin watan Ramadan, ku riƙe su da kyau. Kalmar shahada, sai da sallah, ba da zakka, azumin watan Ramadan, in kun riƙe waɗannan abubuwa guda huɗu, wallahi sun isa muku annabi ya ce za su kai ku gidan aljanna. Kaga a wannan karantarwan babu lissafin aikin haji. ba a kirga da aikin haji ba me yasa هذا dalilin ala adami فرضيته fi ذلك الوقت a wannan lokaci aikin haji bai zan farilla ba domin daga baya aka wajabta shi lokacin da suka zo ba a wajabta aikin haji ba don haka rukunan musulunci guda hudu ne kalmar shahada sallah zakka azumi ku rike su da kyau waɗannan za su kai ku gidan aljanna magana tana da tsawo ka duba majmu'u fatawa mujallal na bakwai don haka wannan hadisin na sayyiduna umar baƙuntar da mala'ika jibrilu ya yi wa manzon Allah ana samun darasi guda ba sharaɗi ba ne ka tambayi sunan baƙo ba sharaɗi ba ne ka tambayi sunan wanda ke maka tambayoyi akan al'amuran addini sannan ba sharaɗi ba ne shi kansa ma ya gaya maka sunansa amma in ka dawo ga wannan ƙissa ta wabdu abdulkaisi za ka samu a cikinta kuma annabi ya musu tambaya lokacin da suka iso wajen shi ya ce musu manil qaum daga ina ko kuma suwaye manzon Allah ya musu tambaya wannan dalili yasa ake cewa babu laifi don an yi amma kuma dan ba a yin ba ba sharadi ba ne fa'ida ta talatin da tara raddul ilmi ilallah hadisin sayyiduna Umar yana karantar da mu cewa mu rika mai da ilimi ga Allah madaukaki idan an maka tambaya baka san amsa ba sai ka ce Allahu a'lam a zamanin manzon Allah sahabbai suna cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka fi sani wannan ita ce tarbiyyar da annabi ya ba mu sahabbansa kana sahabatul kiram الكرام su'ilu an عن شيء لا يعلمونه qalu Allahu wa rasuluhu a'lam wa hadha adabun ma ta'ala in kai haka ka nuna ladabi ga Allah me yasa iz yarudduna al-ilma ilai? an maka tambaya baka san amsa ba sai ka ce Allah shi ya san amsa kaga ka nuna ladabinka ga Allah madaukaki sannan a lokacin sahabbai idan sun yi haka ga manzon Allah ladabi ne suka yi ma Allah kuma ladabi ne suka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ina muke gane wannan darasi saboda hadisin Umar lokacin da mala'ika Jibril ya zo wa annabi Muhammad ya masa tambayoyi ya kama hanyarsa ya tafi sai annabi ke ce masa ya Umar a tadiri mani sa'ilu ya kai Umar ko ka san wanda ya zo ya min tambayoyin nan Kala Umar ya ce, Kultu sai na ce, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka fi sani. Wannan darasi ne mai ƙarfi da ya shafi tauhidi. Don haka in ka duba hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da tarihinsa baki ɗaya, za ka tarar da ire-iren wannan misali, kamar hadisin Abdullahi bin Amrin, hina sa'ala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam lokacin da annabi ya musu tambaya sahabbai. ya ce musu a taduruna manil muslim ko kun san waye ake kira al-muslim suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ya musu tambaya a taduruna manil mu'min ko kun san waye mumini qalu Allahu wa rasuluhu a'lam gama misalin da annabi ya ba mu shi da kansa labarin annabi Musa alaihi salam wanda ke sahihul bukhari fi mawadi'in minha al-imam al-bukhari ya kawo hadisan gurare da yawa duba kitabul ilmi hadisi na 122 ahadithul anbiya hadisi na 3401 تفسير القرآن حديثي ندبو هدو داري بقوي دا إشيرين دا بير صحيح مسلم كتاب الفضائل حديثي ندبو بيو دا داري أكو دا تمانين أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل نظن الله يبا متحبا سلاباري يتي وترانا annabi Musa ya miƙe ya kama wa'azi ga jama'an banu Isra'ila, yana musu ba. Bayan ya yi jawabi, ila sai aka masa tambaya, ayyun nasi a'lam daga cikin mutane wa ya fi ilimi, faƙala sai annabi Musa ya ce, ana a'lamu ni na fi ilimi. Ya yi amsar da ya bada gaskiya ne, iya saninsa kenan. shi ya fi ilim manzon Allah ya ba da labarin nan da kansa ga wani kuskure da annabi Musa ya yi wa ya fi ilimi a cikin mutane sai annabi Musa ya ce ana ni ne fa ataballahu alaihi don haka Allah ya masa fada Allah ya tsawatar masa me ya dalili id lam rubdal ilma ilai bai mayar da ilimin ga Allah ba fa auha Allahu ilaihi amma shi Allah sai ya masa hikima ya ba shi wata hikimar da zai gane ba shi ya fi ilimin ba duk da dai tambaya ake cikin mutane domin shi Allah matsaukaki ya san gaibi shi ko annabi Musa bai sani ba idan aka ce wa ya fi ilimi cikin mutane kenan ana tambaya ne duk duniya wa ya fi ilimi ba mutanen da ka sani kaɗai ba ashe tun da akwai waɗanda baka sani ba sai ka ce Allah ya bar wa kansa sani amma annabi Musa ya yi amfani da iliminsa na zahiri sai ya ce ni ne Allah ya ce a'a sai ya masa wahayi anna abdan min ibadi bi majma'il bahrain akwai wani cikin bayina ka je inda kogi biyu suka haɗu za ka tarar da wannan bawa ba wai shi kadai bane bawana Allah ya ce abdan min ibadi shi ma fa ba shi ne karshe ba bawa ne cikin bayina Allah bai ce shi yafi mutane ilimi ba an dai gwadawa annabi Musa kuskuren sa ne ga wani mutum ɗaya cikin dubbai waɗanda suka fi ka ilimi huwa a'lamu minka ya fi ka ilimi ana gaya wa annabi Musa haka Min dusa da imani ya ratsa ka matuƙar ka samu imani a kullum sha'awarka shine Allah ya daɗa ƙara maka imani babu abin da ke bawa mutum imani kamar ilimi don haka ya sa babu mai sha'awar ilimi kamar malami annabi Musa yana jin cewa akwai wanda ya fi shi ilimi sai ce ya rabbi wa kaifa bihi ya za a yi mu haɗu akwai buƙatar in ƙara ilimi faƙila lahu aka ce masa ihmil hutan fi miktalin ka ɗauki kifi ka sa a kwanzo, kai ta tafiya, fa idza ta hufa huwa samma duk inda ka rasa kifin yana gun, magana ta ƙari Wani misali na Allah maɗaukaki, ka gaba kamar mu bane, ɗauki kifi ka sa a kwando ka ɗauki hanyar Kano, a, ya Allah ya ce inda kifi ya ɓata nan za ka same shi. me yasa ba a ba shi direction ba saboda neman ilimi ibada ne in aka ce ka ɗau hanyar Kano, bayan an takaita maka lada, a ƙyale ka mana ka yi gabas ka rasa shi ka dawo, ka yi yamma ka rasa shi ka dawo, ka yi kudu, duk tafiyar da kake yi kana tafiya ne a kan fuffuken mala'ika. Shi yasa Allah bai ce masa ga hanyar da za ka bi ba, fa'iza faƙattahu fahuwa samma inda duk ka rasa kifi to za ka same shi gurin, fan annabi Musa ya samu aiki. ya tabi hanya wan talaka bi fatahu Yusha'u bin nun yana tare da wani yaro ana kiransa annabi Yusha'u alaihi assalam lokacin bai samu annabcin ba wa hamala hutan fi miktalin suka ɗauki kifi suka sa kwando hatta kana inda sakra suka dinga tafiya har dai Allah ya haɗa su da alkhadir annabin Allah domin wannan ita ce fahimta mafi inganci alkhadiru annabi ne kamar annabi musa alaihi salam amma darajarsa ba ta kai darajar annabi musa ba don haka ba abin mamaki ba ne ka samu cikin ɗalibanka wani ya fi ka daraja a wajen Allah ba abin mamaki ba ne cikin ɗalibanka a samu wanda ya fi ka ilimi kaga annabi Musa alkhadir ya fi shi ilimi shi kuma ya fi alkhadir daraja cikin annabawa saboda al baya cikin ulul azmi min ar-rusul duba fatawar lajnatid da'ima mujallal na uku shafi na 284 don haka dukkan su annabawa ne labarin yana da tsawo amma a takaice abinda sunnar manzon Allah take karantar da mu shine shi musulmi ya saba ma kansa da cewa Allah shi yafi sani a kowane irin ilimi ba ma na addini kadai ba ko ka san kaza a'a ban sani ba Allah shi ya barwa kansa sani abubuwa biyu ne na farko ban sani ba shi ma ilimin ne malamai suna cewa wannan hadisin na na Umar yana ba mu wannan fa'ida da ita ce fa'ida ta arba'in liman su'ila an shay'in la ya'lamuhu wanda duk aka tambaye shi ka san kaza yanbaghi lahu an yaqula la a'lam abin da ya kamata shine ka ce ban sani ba dan ka ce baka sani ba wannan ba na ƙasa bace gare ka wannan ma dalili ne da ke nuna cewa kana da tsoron Allah duk inda ka kai ga ilimi akwai abin da baka san shi ba a duniya babu wanda yake wai ilimi sai Allah madaukaki shi kadai malam ga tambaya me hukuncin kaza wallahi ban sani ba a je gaba malaman sunna suna cewa la adri nisful ilmi idan ka ce ban sani ba to shi wannan amsa da ka bada ita kanta rabin ilimi ne ka ce ban sani ba rabin ilimi ne domin wannan shi yake nuna akwai ka da tsoron Allah duk inda mutum ya tara ilimi matukar babu tsoron Allah jahilci ne da shi don haka kai baka sani ba sai ka ba da amsar ban sani ba kuma ka jingina ilimin ga Allah madaukaki fa'ida ta arba'in da ɗaya Ibn munir cikin malaman sunna magabata Allah ya ji kanshi ya ce lokacin da annabi ya ba da jawabi ga sahabbai ya ce haza jibril wannan fa mala'ika jibrilu ne ya zo yu'allimukum dinakum saboda ya koyar da ku addininku wannan magana da annabi ya faɗa dilalatun ala anna su'alal hasan yusamma ilman wata alima. ashe shi ilimi ba wai sai ka iya karatu da rubutu bane domin da yawa mutane suna tare da irin wannan jahilci gani suke sai ka iya rubutawa ka iya karantawa shine ake ce maka malami to dade haka ne kuwa da sahaban annabi da yawa ba malamai bane ku lura da kyau li'anna jibrila lam yasdur minhu siwa su'al mala'ika Jibrilu da ya iso ga annabi Muhammad bai zo da littafi a hannunsa ba, sannan annabi da ya ba shi amsa bai riƙe wani littafi a hannunsa ba. Mala'ika Jibrilu ya yi wa annabi tambayoyi, akbirni anil Islam, akbirni anil iman, akbirni anil ihsan. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ba da amsa. ومع ذلك فقد سماه معلما bayan mala'ika Jibril ya tafi sai annabi ya ce masahabbai wancan mutumin fa da ya tafi mala'ika Jibrilu ne ya zo yu'allimukum dinakum saboda ya koyar da ku addininku ashe abin da ka ji shi ma ilimi ne don haka malaman sunna suke cewa husnus su'ali nisful ilmi kyakkyawar tambaya rabin ilimi ne ya kamata ga wanda man arada an yastafhama an umurin tanfa'uhu an yahsuna ikhtiyari su'al abinda malamai suke cewa kyakkyawar tambaya rabin ilimi ne don haka in za ka yi tambaya sai ka zaɓi tambaya mai ma'ana yadda mala'ika jibrilu duk tambayoyin da yawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babu tambaya ta shirme. Fa'ida ta arba'in da biyu wannan hadisi na mala'ika jibrilu yana karantar da mu cewa al'imanu a'la min al'islam wal ihsanu min al'iman hadisin yana nuna mana cewa kalmar al'iman ta ɗara kalmar al'islam sannan kalmar al'ihisan ta ɗara kalmar al'iman wato musulunci yana da matakala guda uku matakalan farko shine al-islam matakala ta biyu wacce ta ɗara ta farko ita ce al-iman matakala ta uku ita ce al-ihsan wanda ya kai matakala ta uku ɗin nan to haƙiƙa ya kai makura inda Allah ke cewa wasabiquna sabiquna ula'ikal mukarrabun in an ce waɗanda suka tsere ma kowa to su ne fa waɗanda suke kan matakala ta uku sun hau kan daraja ta al waɗannan suke kusa da Allah baraka wa ta'ala sun fi ƙarfin a ce musu musulmai sun ma wuce a kira su masu imani sai aka kira su al-muhsinun ba su da yawa a duniya shi yasa Allah ya ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin akwai da yawa cikin mutanen farko amma a cikin mutanen ƙarshe kaɗan ne Allah ka samu cikin 'yan kaɗan ɗin da. ka duba suratul waqi'a matakala uku ne domin amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibrilu kenan don haka ka'idar ita ce fa kullu mu'minun muslimun wala yanqisu duk wanda aka ce masa mumini to musulmi ne amma ba ka'ida ba bane kowane musulmi ya zama mumini don musulmi shi ke kan matakalan farko mumini kuwa shi yake kan matakala ta biyu kaga wanda ya hau matakala ta biyu matakalar imani kana iya kiransa musulmi kana iya kiransa mumini amma wanda ke kan matakala ta farko ita ce ta al'islam, babu hali ka kira shi mumini amma kalmomin ga kalma ta al'islam, ga kalma ta al-iman da sunna ita ce fihima ijtima'un wa firaqun akwai inda suke haɗewa ma'anarsu ta zan guda. akwai inda suke rabuwa kowace kalma ta ɗauki fassaranta wannan ita ce fahimtar malaman sunna al-islam da al-iman akwai inda suke haɗewa kalmar al'iman ta ɗauki ma'anar al'islam, kalmar al'islam ta ɗauki ma'anar kalmar al'iman, sannan akwai inda suke rabuwa. Kalmar al islam ta ɗauki ma'anarta na al'islam kaɗai, sannan kalmar al'iman ta ɗauki ma'anarta na imani. Amma asali idan aka ce al'islam a harshen larabci, huwal inqiyadu mutlaqan ka ja abu ya bi ka, wannan shi ake cewa al'islam da larabci. Amma a shari'a fa, al'inqiyadu lillahi wa rasulihi bin nutqi bil lisani wal amali bil jawarihi ka jawo ga Allah da manzansa su kaɗai, ta harshen ka da jikinka wannan shi ake cewa al'islam, an ja ka, ka bi inda ake jan ɗin nan, amma ana jan ka ne zuwa ga Allah da annabi Muhammad, ta wannan shi ne al'islam. Amma a larabci idan aka ce al'iman, ma'anarsa a tasdiq ka gaskanta, gaskanta komi shi ne al'iman, mutlakan. amma a shari'a fa a shari'ar musulunci idan aka ce al'iman a tasdiku billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri ka gaskanta cewa akwai Allah ka gaskanta akwai mala'iku ka gaskanta littafan da Allah ya saukar ka gaskanta manzannin Allah ka gaskanta akwai ranar ƙarshe wanda shine al'iman a shari'a don haka fal islam wal iman ala hadha mutabayinan in aka ce al islam ka ji ma'anarsa biyayya zuwa ga hukuncin Allah da na manzon Allah imani fa gaskanta samuwar Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar ƙarshe, kaga ashe kowace kalma da na ta fassara. Don haka yasa, malaman suna suke cewa, ga wanda ke bincike ya sani akwai inda kalmar al'iman take ɗaukan ma'anar al'islam akwai inda kalma ta al'islam take ɗaukan ma'anar al'iman amma inda duk kalmar ta zo ita kaɗai tana ɗaukan ma'anar ɗayan idan ko sun haɗu wuri guda sai kowace ta ɗauki fassararta. Shi yasa a suratu zariya ce Allah maɗaukaki da ya haɗa su wuri guda malaman sunna suka ba mu kowace fassara fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin aya guda biyu a jere mun fitar da duk wani wanda ke da imani a garin annabi Lot kafin mu hallaka wannan garin wanda ke da imani ya tsira fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin babu abin da ya saura a garin face gida guda na musulmai saboda akwai mata guda ta annabi lo wacce ita bata tsira ba ashe kaga ba kowane musulmi ne ke zama mumini ba tunda kalmomin sun zo a jere almu'minin almuslimin yana gwada kowace na ɗaukan ma'anarta amma hakika akwai inda suke zuwa wannan ta ɗauki ma'anar waccan waccan ma ta ɗauki ma'anar wannan wannan ita ce fahimtar malaman sunna ka duba aunul ma'bud yake bayanin fa'ida ta arba'in da uku da ake samu a hadisin sayyiduna Umar. yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam a cikin aunul ma'bud mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari uku da uku inda annabi ke cewa atakum yu'allimukum dinakum bayan mala'ika jibrilu ya tafi sai annabi ya ce masa habbai wannan mala'ika ne ya taho don ya karantar da ku addinin ku malamai suka ce fihi annal iman wal islam wal ihsan tusamma dinan ashe abubuwa uku ɗin nan su ne addini ka hau matakala ta farko ita ce matakalar islam ka hau ta biyu matakala ta imani ka hau ta ƙarshe ita ce matakalar al-ihsan waɗannan abubuwa guda uku in an haɗa su su ake cewa addini fa'ida ta arba'in da hudu jawabin da ibnu da ƙiƙil idi ya yi a cikin sharhul arba'in nawawiya shafi na goma sha biyu ya ce wannan hadisin na na umar فيه huzuri حضور ilmi العلم على hai'a wa Akmaliha. muna ɗaukan wani darasi guda yanda mala'ika Jibrilu ya iso majalisin annabi Muhammad, ya iso a kyakkyawan siffa wa akmaliha wannan darasi ne ga duk mutumin da ke sha'awar ɗaukar ilimi idan za ka tafi karatu ka yi wanka ka saka kaya mai kyau saboda tafiyar da za ka yi nan ibada ce ba ka ganin yadda Allah yake faɗa a cikin alkur'ani khudhu zinatakum inda kulli masjidin in za ku shiga masallaci ku yi ado saboda shiga masallaci ibada za a yi bai kamata a ce ka je bautan Allah da kaya dukun dukun ba sau da yawa zo da tsananin farin tufafi wato saboda tsananin farin kayansa sai Umar yana ganin duk majalisin manzon Allah babu wanda kayansa ke haske irin na mala'ika Jibrilu shadidu sawadi sha'ad yana da tsananin baƙin gashi la yura alaihi afaru safari ba a ganin alamar tafiya a jikin mala'ika Jibrilu babu alamar tafiya kuma dai gashi matafiyin ne tunda ba san shi ba wato wannan ishara ce darasi ne gare ka in zaka tafi neman ilimi ka yi wanka ka tsafta a riwaya ta al-Imam al-Baihaqi Sayyiduna Umar yake cewa ahsanun nas wajhan wa atyabun nas rihan ba mu taɓa ganin mutumin da yake da kyawun fuska irin mala'ika Jibrilu dinnan ba, ba mu taɓa ganin mutumin da ke da turare mai ƙamshi irin nashi ba, ashe isowansa majalisin banzon Allah, ƙamshinsa ya game majalisin gaba ɗaya duk sahabbai sun ji, ka anna bahu lamya ya masa nasu ya ce tufafinsa kamar wani datti bai taɓa shafansa ba, wa haza dalilun nadafati wa husnal hai'a. Daga wannan yana gwada ya kamata ɗalibin ilimi ya zamanto mai tsafta, ya fito a kyakkyawan siffa. fa'ida ta arba'in da biyar wacce ibn hazmi ya yi ta a cikin ihkamul ahkam mujallar na uku shafi na ɗari uku da tamanin da biyu yana cewa zuwan mala'ika jibrilu ɗin nan darasi ne anna kulla khitabin minhu sallallahu alaihi wasallam li wahidin fi ma yuftihi bihi wa yu'allimuhu iyahu idan aka ji labari annabi ya ce ma wani mutum kayi kaza to abinda wannan hadisin yake gwada mana huwa khitabun li jami'i ummatihi ila yawmil qiyama ba wannan mutumin ne kadai annabi ke umurtansa da yin wannan abin ba umarni ne ga duk sa har zuwa tashin kiyama in ka ji annabi ya ce ma wani sahabi kai kaza to ba shi kadai ake magana da shi ba me dalili saboda mala'ika jibrilu ya yi masa tambaya akbirni an al-ihsan ka bani labarin al-ihsan sai ya ce masa an ta'budallaha ka annaka tarahu kai ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa to wannan magana da annabi ke faɗa shi kadai ake nufi ko kuwa hadda mu shi kaga darasi ne gare mu baki daya inda duk kaji an ce annabi ya yi umarni ga wani sahabi ya aikata kaza wannan umarni bai tsaya kan sahabin ba ya game duk wani mabiyin annabi Muhammad har zuwa tashin kiyama. Wa yakfina min hadha hadisi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi ya bashi amsa ya ce ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi amma da ya tafi fa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa habbai inna hadha alladhi zakira ta'limul lahu ai abubuwan da duk suka ji an faɗa din nan karantarwa ne gare su yace musu mala'ika jibrilu ne kuma babu abin da ya kawo shi face ya karantar da ku addini ashe amsar da annabi ke ba shi amsa ce ga al'umma baki ɗaya duk inda ka ji annabi ya yi umarni ga wani to wannan umarni bai tsaya kansa ba ya game dukkan sahabbansa matuƙar ba dalili ba ne ya nuna cewa an keɓe wannan mutumin da wannan umarnin fa'ida ta arba'in da shida Sahabai suke ba da labari suka ce kada nabi sallallahu alaihi wasallam baridan yawman linnasi wata rana annabi ya fito wa mutane ibn hajar al-asqalani ya ce nan ma darasi ne ashe ba kullum annabi ke yin karantarwa ba sahabbai suka ce kanan nabiyu baridan yawman linnasi wata rana annabi ya fito wa mutane ashe majalisin manzon Allah ba kullum ake karatu ba yadda sahabbai suke bayani ka duba sahihul bukhari kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yatakhawwaluna bil mau'iza wa bit ta'lim annabi ba kullun yake karantar da mu ba yana zaɓan lokaci ya zaɓi rana ya zaɓi wuri ya zaɓi kuma mutumin da ya dace a karantar da shi domin ilimi abu ne wanda ke da faɗi ba kowane ilimi za ka koya ma kowa ba wani mutumin yana da ƙarfin fahimta, wani kuma sai an daɗe ana gaya mar kafin ya gane. Don haka shi ilimin akan zaɓi mutumin da ya dace sannan a bashi, a lokacin da ya dace kuma a wurin da ya dace da ranar da ta dace. Wannan shi ne salon karantarwar manzon Allah. Wannan yana gwada maka cewa annabi kan zauna tsakanin sahabbansa ya karantar da su, jifa-jifa. wannan shi yake nuna sunna da ta kamata malamai su riƙe, domin in ka ɗauki mutane da karantarwa ka'in da na'in babu mamaki abin ya gundure su annabi yana zaɓen lokaci ya zaɓi kuma rana da wuri da ya dace kafin ya karantar da su fa'ida ta arba'in da bakwai majalisin nan yana gwada tawali'un annabi Muhammad, wato manzon Allah ba shi da girman kai, Allah ka sa mu yi koyi da shi. domin kafin mu karanta hadisin nan mun yi bayanin wasu riwayoyin hadisin nan na mala'ika Jibrilu wanda fi awwalihi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yajlisu baina ashabihi fa yaji al-gharibu fala yadri ayyuhum huwa ana zazzaune a ƙasa shi ma annabi yana ƙasa in baƙo ya zo bai iya gane waye manzon Allah cikin jama'a shi dai annabi bai taɓa neman a bashi kujera ya zauna ba me yake nuna maka tawali'u rashin girman kai irin na annabi Muhammad don haka yasa lokacin da ya hijira ya iso Madina da shi da Sayyiduna Abubakar iso wasa Madina mutane da yawa basu san shi ba a lokacin da ya sauka a Quba ka duba tarihi mutane sun taho sai ana gaida sayyiduna abubakar an ɗauka shi ne annabi muhammad din. shi ko manzon Allah yana zaune gefe wuri guda idan an zo gaisuwa ga na abubakar sai ce ga fa manzon Allah a gefe gashi nan fa Allah ka sabi koyi da shi sahabbai suka ce to ai akwai illa kuma domin idan ba ya zo fala ya dire ayyuhun huwa bai gane waye annabi talabna ilai suka ce sai da muka yi ka yarda an na lahu majlisan ya arifuhul garibu idza atahu ya Rasulallah ka yadda mu ajiye maka kujera in an zo majalisi ka hau kujeran nan ka zauna yadda bako in ya zo daga nesa zai gane kai ne annabi ba sai ya yi tambaya ba suka ce fatsalabna ilaihi sai da muka nema to da annabi ya duba ya ga cewa bukatarsu su akwai maslaha sai ya amince fa banaina lahu zaman da mala'ika Jibrilu ya yi a gaban annabi Muhammad, shi kansa darasi ne inda ake cewa, Wazo a kafaihi ala batayin nabi ya tsora tafukansa a kan cinyoyin manzon Allah, a kan gwiwoyinsa, wa fi haza min alfawa'id, anna ala ɗalibil ilmi ayyubala fil isga'i ila mu'allimihi. Wannan darasi ne ga wanda ke zuwa neman ilimi. in ka tafi gaban malami ka zauna zaman da za ka yi zama ne na musamman saboda ilimin addini ibada ne ka duba zaman da mala'ika jibrilu ya yi malamai suna cewa yana gwada cewa ya kusanci annabi sosai saboda in annabi ya faɗi magana ba sai ya nemi ya maimaita ba kai ne ka zo karatu gaban malami sai ka zauna can nesa in malamin ya faɗi magana me kace malam to Allah sake in ji akwai rashin kunya a ciki ko shikenan wani cur malamin ya dinga maimaita ma kalma to ana ɗalibul ilmi an yubaliga an yubaliga fil isga'i ila muallimihi in ka tafi karatu ka kusanci malami sosai yadda in ya faɗi magana ba sai ya maimaita ta ba, kalmar da ya faɗa ka ɗauka, don haka kaf riwayoyin nan da suka yi bayanin tambayoyin mala'ika Jibrilu babu wata riwaya da ta nuna cewa ya maimaita tambayarsa ga annabi Muhammad. Tambaya ɗaya in ya yi ta manzon Allah ya ba shi amsa shi ke. Wannan darasi ne gare mu Allah shi samu gane. Fa'ida ta arba'in da tara, kad ya ka'ul jawabu mujmilan wa ya kunu kafiyan fil bayan. Ba sharaɗi ba ne malami ya dinga maka bayani filla-filla malami yana iya baka amsa a dunkule in dai kai tambaya kuma wannan amsar da ya baka ta isar ajaba nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril yace masa akhbirni anil islam yace masa al islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salah wa tu'ti zakat ramadan wa tahujja baitallahi in istata ilayhi sabila أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا كله وقع منه مجملا wannan du'a dunkule annabi ke bashi amsa ko menene musulunci yace shahada sallah azumi zakka haji magana ce mai girma shekara nawa zaka ɗauka kafin ka gane waɗannan abin filla filla amma annabi ya bada shi a dunkule kuma ya isar don haka ya sa idan mutum ya tashi musulunta da zaran ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ya shiga musulunci ba a buƙatar a feɗe wannan kalmar shahada sai ya yadda da kowace gaba wannan kuma daga baya zai zo amma a dunkule ɗin nan ya wadatar fa'ida ta hamsin riwayoyi sun zo daban-daban أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان ya yi annabi tambayoyi da dama, ka bani labarin musulunci ya ba amsa, ka bani labarin imani ya ba da amsa, ka bani labarin ihsani ya ba amsa, me yake gwada maka? Yana nuna maka cewa ala anna lissa'il an yazida ala su'alin wahid ba sharadi ba ne mai tambaya ya yi tambaya ɗaya. Da ya zo tambaya ga manzon Allah sai da ya nemi izini, ka yadda annabi ya ba da dama don haka kafin ka yi tambaya ga malami akwai buƙatar ka nemi izininsa in ya baka dama kana da ikon ka yi tambaya in sun